da sunan Allah mai rahma mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya, ɓangaren abubuwa daban-daban.